daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zagon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. yau talata 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim Yankwayoniya. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa da ku kamar da ka sani ni hawawu abdulkarim yankwaniya ce zan ci gaba da gudanar da shirin daga nan birnin accra kasar ghana Yau shirin ma zai fara da taron zaman lafiya da majalisar dattawan sarakuna a nan Ghana suka gudanar domin zaben Ghana da ke gabatowa. Bayan wannan mu ji bangaren hukumar 'yan sanda da jami'an soja kowane irin shirye-shirye suka yi domin wannan zaɓe da ke gabatowa. Daga ƙarshe kuma mu ji bayanin shugaban ƙasar Ghana Nana adu a kufu Ado kan ba da tabbacin cewa za a yi wannan zaɓe lami lafiya har a kare. Majalisar dattawan sarakuna a nan birnin Accra sun gudanar da taron haɗin kai da zaman lafiya kafin zaɓe, lokacin zaɓe da bayan zaɓe. Taron nan ya haɗa dukkanin manyan sarakunan ƙasa, limamai da 'yan siyasa, musamman manyan jam'iyyu guda biyu, jam'iyya mai mulki NPP da jam'iyya ta hamayya ndc babban bako na musamman shine limamin ƙasa dr sheikh usman nushar bayan limamin kasar ghana dr sheikh usmanu sharutu ya fara taron da addu'a za mu tattauna da sakataren majalisar dattawan suka hasasa wannan taron sunana ishaq suleiman ni ne general secretary na council of zongo chiefs greater accra region kuma da national kuma ni ne sarkin musawa na greater accra wato sakon da nike da shi da ranar yau shine mun tattaru nan sarakai zangonnai na greater accra duka mu gaya ma jama'a mu gaya ma duniya kaman gana ne garin da Allah ya ba mu muna neman zaman lafiya muna kiran kowa da kowa a yi zama lafiya a yi zabe lafiya wanda Allah ya kaddara zai zama shine shugaba Allah ne ba shi ba mutum ba wanda kuma Allah ya ba mu duka mu je mu tattaru mu bibe shi so komi ya ci gaba amma mu saura muna fada da juna saboda siyasa party ba daidai ba ne sai sa muna kira especially matasanmu matasanmu kwanakin baya an gamu saboda kowane me ya zo me ya zo ba wanda ya sani har bindigan an halba abin ya kai ga haka akwai tsoro gaba in ba mu tashi mu yi kuwa ba mun san abin da zai faru ya kamata mu tashi mu sa wata a bari wannan wannan ba shi bane wannan bai kai mu ko ina amma da labari ga wannan taron akwai wani mataki da kuke dauka domin ku wasar da sakonni zuwa wurare kamar matashi unguwa sar akai duka niki ga gani nan ko suna shugabanni ne daga unguwan da suke zaman da muka yin ga labarai ya te kowane sarki ya te unguwan shi duka ya ba da labari ga abin da matakin da muka doka muna neman zaman lafiya ne a yi zabe lafiya a kare lafiya muna da links da yawa muna facebook muna whatsapp duka da sauran mai yaso da youtube muna da su labaran ga duka ya wasu council of zungo chiefs kowa kuma ba nan kurun ne maganan zai tsaya ba maganan na mun soma kenan har ran da za mu yi eh, zabe aka yi kaje kaje kaje gida wurin zabe in ka yi zabin naka wanda kake so ka kare ka koma gida ka yi zama ka ka bar wani ya zo rude ka ka ce wai kai zaka tashi ka yi fada a sarauta na Allah ne Allah ke ba ba da fada ake cin sarauta insha Allah na gode ku muna tare da ɗaya daga cikin jam'iyyar hamayya NDC ko me za su faɗi dangane da tabbatar da zaman lafiya a lokacin zaɓe 2019 wani abu ya faru ba mu ci daɗi ba bayan election da aka yi mun mun gani mun ji abin da ya faru daga yawa su ko ba ka ba har wa yau guda su bai yi tafiya mun taba wannan ya gama da the end sha 2020 mutane takwas 8 out of 8 na 4 musulmai ne na 2019 ma musulmai da ke cikin kusan 8 ko 9 na 2019 a yawa su wasu kuma ga shi 2020 mutane nawa 8 sakarar jiya amma mu bi na ga mun ga abin da ya faru batun walking da faru tsakanin npp da mun gaban gari me yasa komai koma lokaci musulmai me yasa komai kan fada duka sun me yasa ba a ce wani an ne ko wani daban kuma muna tare da wato alhaji ulman Assalamu salamu rahmatullahi wa barakatu yau da yi taron zaman lafiya inda aka hada duk jam'iyyoyin siyasa da manyan sarakuna suka hasasa ina son da ka gabatar min da kanka kafin kai wanda duk ya san sunana ya fi sani na da dr ulman ainihin yunus usman muhammad wanda an kafi sani da dr ulman ni ne nike grant muku wannan interview na zo wannan taro a madadin mataimakin shugaban kasa wanda yake flag bearer na mu na npp shi shugaba wanda ya tsaya takarar jam'iyyar npp mai mulki wato dr mahmudu bawumia wani tabbaci ya baya kan tsaro tabbaci na tsaro na ƙasa ne ga baki ɗaya zaman lafiya ba na mutum guda ba ne ba na fati ɗaya ba ne ba na mace ɗaya ba ne ba na namiji ɗaya ba ne na babba ne na yaro ne kira da yake yi da'iman shi mai son zaman lafiya ne wanda yake ko an taɓa shi she ya ce a'a ku yi hakuri yana kira kowa da kowa da muryansa a yau yana mataimakin shugaban kasa that is vice president of the republic of ghana ya ce kowa ya zo a haɗa gwiwa a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yaƙi rashin neman zaman lafiya duk wanda kaga yana abin da bai dace abin da zai iya ya haifar da fitina a wannan election ya ce farko mu yi addu'a allah kiyaye na biyu mu hana kuma wannan duk abin da zai zo ya kawo fitina shugaban kasa ma nana a kufa adu shi ma kiran da ya yi kenan tun tashin farko haka mataimakinsa dr alhaji mahmudu bamiya yana kan wannan hanya ba zai karkata ba zaman lafiya election ghana shine paramount Wani hanya zai bi ya yi amfani da matasa wurin wannan zaɓe da za a yi idan kun ka duba da ku ga al'amarinsa duka na matasa ne duka al'amarin da shi yake kai duk abubuwan da ya shirya da matasa yake yi sai sa matasa su suna nan ciki already da su ake yi da su ake damawa sa'annan wanda ya waninci wannan ma da shi ake yi isa idan kun ka duba yau muna da labari cewa matasa su ke da yawa kuma su ake gina ma gobe cikin abubuwan da ake tafiya a kai don ka dubi irin kai kawowansa yana nuna cewa wato gobe za a ba matasa fili isa tun yau ake gyara hanyar gobe isa shi kiransa duka inda ya je inda yake yana haraka ne da matasa isa yana damuwa ya ji an ce wani abu ya taɓa wani matashi ba dai lokacin gaba to idan ya samu dama zai kara bude ma matasa duk irin abin da suke bukata insha Allahu mu yi magana matsayinsa kuma mun yi mun gore kwarar to ga wani tattaunawa da iyaye mata inda za mu ji su kuma za mu ji bangaren su ji kowane mataki suke ɗauka domin sun ga sun wayar da kan 'yan uwa ko kuma 'ya'ya matasa yadda za su kiyaye kansu idan rikici ya taso ko kuma yadda za su tabbatar da cewa sun yi zaɓe lafiya. Ajaya sunan? Sunana Jabiba. Kefa. Sunana Maryam Wongo. Magajiyan Kadiogu ne, Youth na motsawa kadiyogu kuma magajiyar matasan matasa ne kuma da ni kuma yar babban gida cikin fada na basigiri na basigiri to ga taro da aka yi domin tabbatar da zaman lafiya an mai da hankali kan taron cewa matasa an fi amfani da su wurin rikici me za ku faɗi game da haka taron nan ne da an kai taron ya yi kyau kuma abin da an ka faɗi na game da matasa game da zaɓin da za a yi abu ne mai muhimmanci abu ne mai amfani don gaskiya so da yawa iya matasa su ake sawa su je su yi abin da bai kamata ba sai daga baya kuma ya komo kai mu iyaye muke wahala wani gargadi zaki mu ɗaya amma na ma iyayen mu kuka karo ne zai lure su da wani abu su je su yi abin da bai kamata ba a cuce su banza kan mu ko muna zaune gida sai sa yaran mu matasa maza da mata Allah ya kiyaye su cikin wanga abin zaben ga da da yi Allah ya sa ayi zabe lafiya kare lafiya kuma wani lure su da wani abu kasu karbi ba je su ce da su je su yi abin da bai kamata ba a cuce su wata rana. Aja, ke magajiya ce na matasa, a matsayin ki na magajiya yanzu haka lokacin zaɓe ya zo kowa na iya kokarin shi yana nemo abubuwan da zai kare al'ummar shi. Ke wani mataki kike dauka domin ke ma ki ga unguwanki kabilan da kike magajiyanci a kansu kin ga alamar cewa an yi zaɓe lami lafiya. Kullum magana da muke musu kenan matasan nan kullum magana mu da muke musu kenan su kiyaye kansu. Ka je kai zaɓe ka koma gida ka je ka zauna. Ka je ka yi zabe ka saya kana jiran wai aka ga an yi kirga abin da aka samu kuma gidan ka je ka zauna kaka saura waje nan tsaye don ka saura waje nan tsaye da Allah wani bangare zai iya faɗin wani abu da zai bata maka ranka kai kuma ka tankashe ka muku bala'i mu kuma kullum muna gaya musu kasu yadda su yi wannan kowa ya yi zaben shi kai vote ka kare ka koma gidan ka je ka zauna kuna iya shirya taro haka kuna yi mamarai ai mu taro mu kowane every week lahadi mu muna zaman minti na matasan nan kowane every week aikin lahadi mu muna zama da mata da maza duka muka gama bo muna zama minti da su gode kore da gaske mun go ma Allah kiyaye ku kuma Allah kiyaye ku Allah ya dauka ku sama ku shiga ku fita lami lafiya ubangijin Allah ya kare kiyaye ku dai ni ga tsoro to madalla bayan wannan taron da majalisar dattawan sarakunan kasar ghana ta gudanar domin jan hankalin jama'a dangane da zaben kasar ghana da ke gabatowa na zaman lafiya mun shiga cikin unguwanni inda muka ji bakin matasa ko shin akwai barazana ko kuma sun shirya dai domin tunkarar wannan zaɓe da za a yi a ranar bakwai ga watan Disamban shekara 2024. biyu da Da wa nake magana? Alhaji Faisal Mustapha Dodo. Mashallah matsayinka da ɗan kasa kana ganin alamun mutane kayi ka shirya mazaɓin kasa? Gaskiya an shirya zaɓen kasa shekaran ga an shirya sosai sosai saboda in ka shiga cikin gari kana ga akwai abin da ake cewa election fever ya shiga ko'ina kowa dai na zancen siyasa in ka shiga cikin mota na public transport mutane da yawa na zance election kuma in ka duba akwai yan jami'an ndc akwai yan npp ana nan ana lamin lafiya ana cikin lori ana gaddama yi gaddama yi dariya a yi komi abin ga yasa duka ke gwadawa kamar akwai gaskiya an shirya ma akwai wani dan bambanci tsakanin yadda shugabannin 'yan siyasa ke yakin neman zaɓe na bana da wanda ya wuce? to na shekaran ga ya yi daban saboda shekaran ga da tabbatar da wani sabon history cikin garin history shine akwai jam'iyyar npp da suke da niyan su break eight ma'ana su yi su win ita zarce suke kan mulki eh, suna eh. so su ta zarce haka ne suna so su ta zarce bayan haka ndc kuma this is the first time an samu su ne jam'iyyar hamayya su ne opposition party da yake this is the first time aka samu wani president ya zo ya yi president ya shekara hudu ya lose election ya kuma ya kuma zo kuma a bashi yasa idan shi ma ya samu shi ma ya break wani record ko ya set wani record garin shi sa kake ganin shekaran ga kama akwai dan rikici ka da ko akwai dan wadan ana suspect wani tashi hankali amma ba haka bane sha eh to akwai barazanan zanan tashin hankali eh sosai sosai mu muna gani inda muke a baya muna ga akwai barazana tashin hankali saboda me saboda in ka duba shugaban jam'iyyar NDC shine shugaban former shugaban kasan John Dramani Mahama ya nuna nuna cewa shekaran gaba bai je kotu ba idan mutum ya ce bai zuwa kot in ba kira an ba shi batankan wani rashin kin yadda ya zo cikin abin kuma so da yawa shi ke kawo tashi hankali ya sa muke gani to kuma insha Allah zaman lafiya da yi Tufa, salamu alaikum ya sunanka? Eh, sunana Abbas Ayub Guni. Abbas Ayub Guni. me za ka fari game da zaben da ake yi? Kai da kanka ka shirya zaben da za yi? Eh, wannan zabe da za yi gani nake yin jama'a sun shirya tsab. Kai ka shirya? Eh, na shirya. A duba da inda al'ummar kasar wasu na kokawa lamarin matsi na tattalin arzikin kasa. A wasu kuma na gan dole kamata yi abinda ita wannan gwamnati ta soma kamata ya abata dama ta iya ta ci gaba da ayyukan rayar ƙasa da take ciki shi za a ga bangarorin guda biyu duka kowanne duka za a fito kwai da kwarkwata na ganin sun kada su wani abu ya fi jan ka game da wato mataki policies da jam'iyyun suka eh, abin da yake burge ne shi ne kika duba jam'iyyun siyasa wato guda biyun na jam'iyyar ndc mai hamayya da kuma a jam'iyyar npp mai mulki idan kika duba bangarorin guda biyun duka Eh, abin da ya burge ni shine sun fito da manufofi daban-daban wanda zai kawo ci gaba ga al'ummar ce zango eh, wannan ne ya fi jan hankali na sosai duba saboda shekara da shekaru ana abubuwa da dama a cikin wannan kasa kamar an wato mutane al'ummar zango na baya nan karo kowa ya yi kokari ya sassaka yawa inda gajiwa ya ce idan ka na baya ka hango 'yan siyasa idan ka zamana ka hango baya kana ganin abubuwan da mutane ke bukata 'yan siyasan ke yi e to ba zan ce dari bisa dari ba amma to kowanne duka na da kowa da ra'ayinsa kamar inda dai masu magana ke cewa ra'ayi riga kowa da irin tasa isa wani bangaren duka kowa na da yana farha ko yana farin ciki da irin manufofin da ita jam'iyyar mm. a take da shi shi wannan zabe dai ba zai yi kamar waɗanda aka yi a wasu shekarun ba a nawa gani saboda idan kika duba wannan salon ma yanzu ma masalon ma kamfen ma ya yi daban kin ga kaman yanzu ma kamfen ya kai matakin da ake tura sakonni mm. yawa sms haka kana nan kaga an turo maka sako daga imma yawa dr mahmudu bawumia na npp ko john dramani Muhammad na ndc ne karin kaina wani sati duka ina ganin sako aka a bangaren sorofa eh bangaren a bangaren akwai barazana cikin zukatan mutane haka sosai sosai wannan dai akwai sosai saboda mutane da dama na fargaba duba da yadda ita jam'iyyar npp take so ta yi ta zarce cewa za a break 8 to bangaren jam'iyyar ndc kuma na ga a'a irin wahalhalun da ake kamata ya yi a ce wannan gwamnati ta sauka daga karagal mulki sai sa kika duba yanzu aka garin mutane suna cikin wato rashin natsuwa sai da an yi zaɓen da an kare sannan ake tabbatar na kwatanta da wancan wannan ya fi wancan fargaba eh fargaba sosai saboda wannan karo inda aka kai nan idon kowa fa kowa ya ce ba zai kyale ba <laughs> eh to na ra'ayi shine wannan zaɓe da za a yi mu fito kwanmu da kwarkwatan mu mu kada ƙuri'an mu mu bayyana ra'ayin mu cikin ruwan sanyi ba tare da fada ba ba tare da tsokanan ɗayan bangare ba mu yi zabe lafiya mu kare lafiya Allah kuma ya zabar mana mafi cancanta ko mafi alkhairi. Ashiri na yau da gobe. Murya Amurka. Ta bayan wannan muryar matasan a bangaren tsaro. Jami'an 'yan sandan Ghana sun bayyanar da irin shirye-shiryen da suke yi dangane da wannan zaben a wani taron manema labarai da suka gudana daga headquarters ɗin jami'an 'yan sandan kasar Ghana a nan birnin Accra. Ga bayanai ɗaya daga cikin mai magana da yawon 'yan sanda daga wurin taron manema labaran. As part of the briefing, we touched on our deployment plans. Daga cikin bayanai, muyi yi magana kan shirye-shirye da muke yi na tura tura jami'an tsaro a wuraren zaɓe daban-daban batutuwar da suka shafi asibitoci da tsare-tsaren tura jami'ai zuwa wuraren aiki haka kuma mun yi bayani kan shirye-shirye da muke yi don gudanar da tsaro a cibiyoyin zaɓe a duk faɗin ƙasar ghana da duk wasu matakai da ya kamata a ce mun ɗauka a lokacin zaɓe rundunar 'yan sandan ghana tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro za mu tabbatar da zaman lafiya da kuma doka da oda abu mafi muhimmanci da Inspector General na 'yan sanda ya jaddada shi ne wanda ni kuma nake so in maimaita shi ne tabbatarwa ga al'ummar wannan kasancewa kwamitin tsaro na zaɓen kasa sun shirya sab don tabbatar da doka da oda duk wani ɗan kasar Ghana na iya fita cikin kwanciyar hankali da ƙwarin gwiwa don yin amfani da hakkinsa na zaɓe kuma rundunar 'yan sanda za ta taka rawar gani don tabbatar da tsaro ga masu zaɓe. Sponsor General ya kuma aika da gargaɗi ga duk wanda ke da niyyar aikata duk wani nau'i na tashin hankali cewa jami'anmu sun shirya sab don fuskantar duk wata matsalar da za ta taso. Za mu yi magana idan ya zama dole za mu rage hargitsi don ya zama wajibi amma za mu aiwatar da dokoki ba tare da wani sassauci ba ga duk lokacin da ya zama dole. Na To, kazalika kuma rundunar sojan Ghana sun shirya sab domin tunkarar wannan zaɓen inda dama suka ce ce dama su a kowane lokaci a shirye suke ga yadda tattaunawar mu ya kasance da ɗaya daga cikin laftana imam wadda limami ne na ghana armed forces ni ne flight lieutenant musharuddin siddiq maiga daya daga cikin limaman sojoji a ghana air force to masha ga lokacin zaɓe ya kai na san kowane bangare na jami'an tsaron ghana suna da gudunmuwan da su to ku a halin da ake ciki yanzu wani shirye so dai kamar yadda kuka san a kowane lokaci a shirye muke a masoliyanmu ne mu ganin cewa garin namu kasan zama zaman lafiya zan so san bambancin aikin 'yan sanda da jami'an soja lokacin nan? Eh, to dai um, su yar sanda nasu ne internal mu kuma namu ne external suna su uh, lamarin ainihin zaman lafiyan gari nasu aiki kenan inda suka ga wani abu na tashi su je su kashe mu kuma namu ne muna duban iyakokinmu ko kuwa mu mu tabbatar cewa wasu miyagun mutane ba su shigo mana ba wasu baki ba su shigo mana ba hmm. mun tabbatar da cewa kasar mu kasar gana mutanen ghana mutane ne masu sun zaman lafiya masu hankali masu sanyin hali amma ko za a iya a samu wasu 'yan banza 'yan ta'adda da sauransu da za su iya su shigo mana a bada su shigo gari su zo su yi barna to mm. ainihin mu aikin mu dama a wayan jami'an tsaro yadda za mu yi mu tare wa'annan cuta da za su shigo mana gari na biyu kuma to inda lamarin yan jami'an tsaro bi mana yan sanda mm. eh, dan lamari ya overwhelm su bi mana lamari ya karfi su to ya zama wajibi a gare mu a kira sojoji rundunar soja mu taimaka shi mu zo mu taimaka yau to a wannan lokacin kun iyakokin kun iyakun tara duk wani abin da kar ya shigo ya gamu da jama'an Ghana lokacin zaɓe? To a kamar yadda na faɗa farko dama aikin mu ne kenan basic aikin mu kenan. Ko wani lokaci idanu mu buɗe yake yadda za a yi zaman lafiya a Ghana. To wuri kamar lokaci kamar haka to dama ba wai kwana muke yi ba amma to shi mu kara falkar da junan mu kuma muna kara dogon cewa ne zaman lafiya. Sa wannan tabbas ne muna ciki kuma labari na tafiya inda ya kamata insha Allah. To wani gargadi za ka yi wa matasa? wannan lokacin? To eh, gargadi dai kamar yadda muka saba yi musu kowane lokaci lokacin zaɓe lokaci ne na nuna soyayya lokaci ne da kowa ya zai zo ya nuna wa jama'a wanda yake so it is a contest of ideology to in ka tashi ka je ka yi zaɓenka shi ka yi ƙoƙari ka ja gefe kai hakuri ka duba ko wanda ka zaɓan shi wanda Allah ya zaɓa ka bari a yi amfani da kai a cimma guri a mai da kai kamar hawiya a yi noma da kai a yadda kai lokacin girki hmm. to abinda nake nufi mu kokari a yi lahakari abinda zai zamo fada abinda zai zamo tashin hankali abinda zai zo eh, kawo muna wato rigima don allah matasa a yi kokari a guji wannan a yi kokari da magana mun yi zaɓe shekara da shekaru so nawa nawa an sassake gwamnati kuma an yi zaman lafiya muna fatan wannan zaɓe zai zama kamar sauran zaɓuɓɓukan da aka yi insha shugaban kasar ghana nana ado a akufu ado kuma zai tabbatar da cewa wannan zaben da za a yi an yi shi cikin limana da kwanciyar hankali saboda darajar da demokradiyya take dauke da ita a nan kasar ghana ghana will once again demonstrate a democratic maturity through the conduct of free and fair election. ghana za ta sake nuna sanin darajar demokradiyyarta ta hanyar gudanar da zaɓe ta 'yanci da gaskiya ina kira ga duk waɗanda za su gudanar da ayyuka a ranar zaɓe da ku nuna ƙwarewa da rashin nuna son kai sannan ku tabbatar da tsaro da aminci ga dukkanin 'yan kasan ina so in tabbatar wa dukkanin 'yan gane cewa demokuraɗiyyarmu za ta ci gaba da kasancewa mafi karfi kuma ba za a taba samun tangarɗa ba hakkin gudanar da zaɓe cikin limana da 'yanci ba abin daidaitawa ba ne kuma ina da niyyar tabbatar da cewa babu wani buri na ɗan siyasa ko jam'iyyar siyasa da zai taba kawo barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da muke da ita yanzu saboda a matsayinmu na 'yan ƙasa mun yi aiki tukuru don gina wannan zaman lafiyar da muke moratta Zaman lafiyar Ghana amana ce mai karfi kuma ina tabbatar da cewa yayin da nake shirin sauka daga ofis zan iya kokari na girmama wannan demokuraɗiyyar don ceto Ghana da makomar Ghana ga al'ummar da za ta zo nan gaba. to come. Shugaban hukumar zaben Ghana, Jim Mensa, yayin wata da kungiyar ECOWAS wadda za su zo su saka ido a cibiyoyin zaɓe a duk faɗin ƙasar Ghana. An sa ido na ECOWAS ɗin kuwa za su tura jami'an sa ido su zuwa ga mazaɓu 275 da ke cikin jihohi 16 a nan Ghana daga ƙananan hukumomi 216 na kasar waɗanda ke cikin cibiyoyin zaɓe ko kuma rumfar zaɓe dubu arba'in tara da saba'in da shida. Allah gani Allah. To jama'a da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar Hauwa Abdulkarim Yankayoniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare shut in.